A nan a gwamnatin ta tarayya na magana ne kan tsamar tsohuwar gwamnatin zamfara ta Bello Matawalle da sabuwar gwamnatin gwamna Dauda Lawal da ke da tsari daban da juna na yaƙi da 'yan bindigar. bayan fitowar sanarwar caccaka daga gwamnatin zamfara da ke cewa wasu jami'an gwamnatin najeriya sun shiga wasu yankunan jihar don tattauna da 'yan ta'adda ba tare da tuntubar gwamnatin jihar ba ministan labaru muhammad idris ya ce sam ba kamshin gaskiya a zargin Idris ya ce maimakon gwamnan Zamfara ya ba wa tarayya don matakin gaggawa na aikin ceto ɗaliban jami'ar tarayya ta Gusau da barayi suka sace sai ya zaɓi cimma muradun siyasa. Tun farko kwamishinan labaru na Zamfara Manir Haidara ya nuna takecin gwamnatinsu na kutsawar jihar da cibiyoyin tarayya suke yi ba tare da tuntuɓar gwamnatin ba. mai matukan mamaki da irin wannan kutse da gwamnatin tarayya ta yi na aikowa da wasu mutane domin su shiga cikin daji su gana da wa'annan barayi domin da sunan silhu ba tare da an sanar da ita gwamnatin jiha ba yanzu abinda muke kira ga gwamnatin tarayya ta yi kokari ta hito ta gaya ma al'umma dalilan da yasa ta yi haka babu dalilin da zai sa a dinga bata kuɗin gwamnati ana ba wa barayi da sunan silhu kuma su ci gaba da aika aikar da suke yi insha Allahu bisa taimakon Allah subhanahu wa ta'ala mai girma gwamna yana nan yana iya kokarin shi na ganin an magance wannan matsala ta tsaro abinda muke so al'umma su ci gaba da taimakawa wajen kawo bayanai wa'anda ya kamata a amfani da su wurin ganin cewa an magance wannan matsala al'umma su ci gaba da addu'a insha Allahu mu ga cewa mun kawo ƙarshen wannan matsala da ikon Allah subhanahu wataala Matakin na gwamnatin Zamfara na ba sani ba sabo ga 'yan bindiga tamkar sauya tsari ne daga abin da tsohuwar gwamnatin Bello Matawalle ta yi da sabuwar gwamnatin ke cewa aikin baban giwa ne. Jami'in labarun tsohon gwamnan Zailani Baffa ya ce duk daɗewa sai an koma sulhun. farkon lokacin gwamnatin matawalle wallahi tallahi kasuwanci baka isa ka yi shi gari zuwa da gari ba ka isa ka tashi ka bugi kirji daga cikin garin guso ka ce za ka je ka dan sadau ba baka isa ka ce za ka tafi anka ba baka isa ka ce za ka tafi koloni ba a cikin wannan lokacin aka ci gaba da zirga-zirga da komai idan sojoji da 'yan sanda sun kasa kawowa ƙarshen matsalar tsaro na shekara tara ta ya za a yi a tsammaci gwamnatin matawalle za ta kawo shi a cikin 'yan kwanaki kaɗan amma idan har sojoji suna yaƙi 'yan sanda suna yaƙi duk jami'an tsaro suna yi amma abin hauhawa yake yi in an ce za a yi sulhu ai duk mai hankali zai ce eh a yadda a yi wannan sulhu Hakika, Ja-zamfara na kan gaba jihohin arewa maso yamma da suka ɗanɗana hare-haren barayin daji, kuma gwamnoni uku zuwa yanzu ke ta bayyana bullo da loga wajen murkushe miyagun, amma da saurari na a Na Nasura da Malika ya murar Amurka daga Abuja, Najeriya.